Haba Azima, ya kamata ki saurare ni. Bara na tuna maka don na manta kana da ciwon mantuwa. Wannan ya zama karo na farko karo na ƙarshe da zaka ƙara kiran sunana a rayuwarka. Kin ga Azima, ya kamata ki fahimce ni. Kin sani ni fa mai I love you da yawa. Ke ma kin sani. Ƙarya ne, idan har da gaske kana so na me zai hana ka yi abin da na gaya maka wannan shine kai zai sa na baka dama da saurare ka a matsayinka na saurayi. Shi fa masoyi ba maki bane. na ji amma dai ka sani har sai ka je ka aikata abin da nake son ka da shi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, barka ne. Yawwa. Ah, Dala akwai bahu bari na biyar? <laughs> Ka gani ma dai jira haka bane amma bari Gaskiya babu. Eh, na ga babu. Bari ni, bari ni ma a gaba. bani wayata da ka satar mani mai tafiyar ka me waya ya sata mani ya zo shago yana tambaya na wai bagubali ne biya ashe ashe barawan waya ne kawai ina ajiye wayata ya ɗauka, ya tsere ka bani wayata kawai ka tafiyar ka a gidan ubanka aga maka an yi bagubali ne biya lalla malam fito mace wai mana kana matashi ba za ka je kai ba ka asiri ko kai ba sai dai ka furta ce ka furta furɗacin daga abun mutane ya faɗi ka dinga tafiya da shi wallahi wallahi Allah ba halina bane yau ce ta ishe ni abubuwa komai ya lalace a ƙasar nan babu yadda zai yi dalla malam ko wani jin faifan nan yau kun ka fita nema ko Allah zai saka dace dalla malam fito mace da wayar mana <laughs> oh, no no no no <laughs>